ya sake ba mu dama domin ci gaba da darasin wannan littafi na tarbiyya littafin da ke magana a kan abubuwan da 'ya'yan musulmi bai dace su sarrafi da su ba a cikin addinin musulunci don ba a manta ba satin da ya gabata mun yi magana a kan abin da ya shahi ladubban makwabtaka ya ya kamata makwabci ya zauna da makwabcinsa mala ya ambata muna wasu daga cikin ladubba na zamantakewa da makwabci Allah ya ba mu ikon kiyayewa yau za mu tashi adabu diyafa wato ladabin ziyafa abinda ake cewa ziyafa shine gara wanda ake shirya ma bako abinci na karimci na girmamawa na tawa wanda za ka shirya ka gayyaci bakinka ka gayyaci abokaninka ka gayyaci nan ka ka gayyaci dukkan 'yan uwanka cewa ka gayyace su zo gidanka domin ka shirya musu ziyafa wannan ita ziyafa ɗin karimci ne kawai da mu ba al'adarmu ba ce amma dai larabawa suna girmama abin kuma addini domin yana ƙara dankon soyayya yana ƙara dankon zumunci yau da za a ce ‘yan familin ku gaba ɗai ka gayyace su gidanka cewa ka gayyace su ka shirya ziyafa ta mutuntawa da girmamawa a zo gidan a ci abinci inda halin da za ka ba kuwa yan blok dinai ka tsara ba an gama cin abinci ga yan blok ka shirya mai naira ɗari biyar mai naira dubu mai dubu goma mai dubu hamsin inda hali babu hali ka shirya abinci dan uwa da abokan arziki suka zo aka ci abinci aka yi ma addu'a wannan abu da na ci gaba su dai galibi ba ma yi kuma ita wannan biyafar ba ta su da mai arziki ba ko talaka zai iya eh ko talaka zai iya duk da ɗalibin ilimi sai sai mudun shakawa sai biyu ya sai rabin mudun wace ya sai kwalban mai ya sai ɗan maji ɗan yaji ya a duniya ko sa an ka dawa ya zo ya zaɓi abokai ne mestin shi ko glass da shi ne ko abokan karatu ne ya ce yare ya ce su ya shirya masu ziyafa ana yin haka da ku sai da kasu ya wuta duka nawa za a kashe hmm? ko sun yawa Eh? sun yawa a ba su yawa ba da Allah malam ba haibarwa gaban kana kai za ka iya Allah za ka iya ni na san za ka iya kawai ba mu ba ma yi kuma shi ba ya <coughs> kullum yana da cikin abin da ke jawo mana ci baya a rayuwarmu in an ka ambaci wani abu na addini sai ka dinga jan ake ba ka iya za ka iya za ka iya ka gwada kawai ita tariyar kuɗi naira ɗari biyu biyu da ka samu ɗari biyar ko naira dubu a naira ɗari biyu gehe kuɗin nan sai sun taru mudun shinkafa biyu mun ka naira ɗari bakwai ko ɗari takwas eh? eh ɗari bakwai da hamsin ɗari takwas wasu wurare amma ma ɗari shida da hamsin akwai sai mu mudun wake rabin mudu nawa mudun wake rabi coka ji a biyu da hamsin kwarban mai nawa naira dubu ka haɗa 'yan maguna da ɗan yaji na ɗari uku ko ɗari biyu da yi ba to duka na wannan kuɗi wallahi in kai wannan abin sai ka ji daɗi a rayuwarka sai ka ji daɗi ku daina kallon sai wasu ka yi ko kai za ka iya rashin tsari ne kawai to da dukkanin mu kowa ya daura dabara zai kowa ya daura zai kuma in ba za ka iya haka ba to duk da ka samu yan kudinka sai mu da shinkafa guda ka aji in ka koma samu sai guda ka aji can rabin wake aji can man gyada aji sai ka haɗa sannan ka shirya abinci nan abin da ɗaya za ka yi litne za ka yi na abokanka ka ce ka gayyace su zo gidanku ko wani wuri da za a keɓe ka gayyace su liyafa za su zo ko ba za su zo ba tambaye koya da kai balle mutane sun jin liyafa inda ba ta ma aka wani wadda shi hika yawo wallahi mala da shi bi cikin aljihu da ya gama daga sai da Allah mana shi gaba ka gidan da aka za a wata walima ba ko wata ziyafa ma dai musamman yanzu da mutane a cikin yunwa su'al tambaya ma hiya adabu ziyafa wa dhayf menene ladubban ziyafa da kuma baƙo jawab ansa na ɗaya ajib man da ari ila ziyafati za amsa ba duk wanda ya gayyace na zuwa cin liyafarsa kun yi na farko idan mutum ya gayyace ka ya shirya ziyafa ya gayyace ka ko ya shirya walima ya gayyace ka yana daga cikin karimci ka amsa gayyata yana daga cikin karimci wannan yasa da ya maka amsa in ka amsa gayyata ka mutunta shi ka girmama shi sannan abu na biyu idza aradta ziyarata ahada idza aradta ziyarata ahadun in ka niyyar ka ƙara wani mutum guda misali na gayyace ka sai ku kana da abokai to sai ya zama da kana son ka ƙara wani cikin abokaninka ya zo ya raka ka kaga ba shi aka gayyata ba yi aka gayyata to in kana son ka ƙara wani to itlibul izin wal maw'id to abinda ake so ka nemi izini ga wanda ya gayyace ka ka nemi izini ka kira shi ta waya wada in eh, magana liyafar nan da ka gaita eh to ga wani aboki na tare muke ina iya zuwa tare da shi ko kuma ni dai zan zo sai ci gaskiya kai ne gaita domin ziyafar nan ta mutum goma ce abin da ya ƙarfi na mutum goma ko abin da ya ƙarfi na mutum biyar ko abin da ya ƙarfi na fi uku ranar gayyata ƙasashe yan ajin yan teburin waɗanda tun muna firamare muke tare to suna na gayyata kuma bayan wannan akwai maganganun sirrin da za mu tattauna don haka kaka zo da wani ai kuna da sanin ko su ai wacce ya zo da shi in ma ya zo da shi da cewa mai kai da wani zai ce to Allah ya hankuri a bashi hankuri su koma da Allah bai shi da yadda mu mun jahilci abubuwan ba wa irin a ce ko walima ka shirya ka'ida gare ka mutum zai ba da kashi na cewa ya gare ka in ya ce bakin gida sai a ɗan banga ya tsaya tsaya wani duk wanda ya zo gidan nan in babu wannan kasir kai ya bari ya shiga malam ko gidan kamar irin wannan walima wani mutumin mazauni abuja ya ga ya ce walima su arhungunan sun saba a yi su zuwa babu shiri wallahi malam don san are da aka yi walima wallahi malam kwasai wurin bai da wannan kasa wallahi bai shiga ba wata albarka ya ce ƙa'idar abincin nan na mutum ka zana da ya gaye malaya malam walima kuma sai shawa babu yaya babu surutu wayayyun mutane ko zuwa samu inda ya zauna an kai karatu cikin lahiya an gaici malam to daga ba a gaici ka ba wai cika ce ai ba baka san kanka ba in ba a gaici ka ba wai kai ka eh faɗe na mi me za a bai wurin wanda baka taɓa ci ba malamin su fasu warko bai dace kai ba ka je da wani inda ba a mai ba amma in kana son zuwa da wani ka nemi izinin wanda ya shirya liyafa in ya ba da dama ba in ba idan bai ba da dama ba shi nan kuma kada ha kuskura ka ce mai da wani wannan shi ne ka'ida kuma lura da wannan ka'ida abu ne muhimmi a kula da saboda in ka jawo mutane an shirya abincin mutum goma kai ka zo da wani wancan ya zo da wani za ku koma ku ishirin shi ku waɗanda mutane da ya gayyata goma ya yanki kaza biyar kowannensu ya aje mai ragar kasa. saboda karinci malam ka ci abinci irin wanda ba ka iya ci ne gidanka akwai wani mutum yana gayyata mu walima da ni da malam su da mai yake gayyata duk shekara mu biyu kacal mu biyu kacal a shekara na so ɗaya sannan na taɓa sanin wani mutum shi ba ya tara iyali ne wani lokaci duk family tun daga mata da tsiya ne da jikoki ya hada ya ce da Allah yana son mu zo a yi masa nasiha shi da tsiya a faɗa mai haƙoƙin da ya kamata ya kiyaye game da tsiya ne da mata ne su ku a faɗa musu haƙoƙin da yake da su a kansu malam in faɗa ma magana faɗa aka ce wa liman nan ba wani abu na aka ci irin abubuwa haka da haka zamani kawai ma sha Allah dai an ka raba biyu an ka samu kowa rabi da air five alive shi kenan rajaja mashawiya ita dai aka raba biyu haka kawai kowa an ka azama ya rabi da jaja mashawiya ko kan da jaja mashawiya ba to shi aka yi zaune ko wallahi mala aka yi wa'azi ga shi zaune falo ga diya ne ga mata ne wallahi mala aka yi wa'azi yace mata ne duk wanda adda wata tambaya game da yanda ake zaune da cikin gidan ga tana ganin an dahe haƙƙinta to ga malamai nan ku yi tambaya yi tambaya in an daya haƙƙin shi in gyara in ba ku yi nizan yi kuma lahi malam ya shirya tambayoyi na iyalin shin malam ni a hukuncin mace kaza kaza kaza kaza ga su zaune a ba da amsa ke in ina da nolin ya ce wallahi duk wanda ganin ina da da knowledge sai tambayar sai a hukuncin namiji mai kaza wallahi ma na tambaya ba saboda gwargwado mutum ne wanda yana kulawa da hakuri iyali ka san galibi ita mace sai mun hakuri da ita kuka bugu kuka fara kuka kullum ita mace ita son ta ita asama kullum kuka take baka ba baka ba ta hakuri amma haƙoƙinka na wata dahi babu ruwansa ita tana iya dahe naka kai ne ba za ka dahe naka ba to Allah ya sa su gane to da haka hakuri da aka da kun ji yana daga cikin ladabin ziyafa idan mutum ya gayyace ka kai ni ya sai da wani to ka nemi izini shi sannan wal mau'i ya baka lokaci bin yiwa ce dai an sa ziyafa gaga a ce yau za a yi biyafa gidan wani to ƙarhe nawa ba ni da aiki da zan je gidan kaɗai yi zaune ƙarhe nawa za a je ƙarhe tara ko ƙarhe goma su shi ke nan kuma da an zo abin nan da an ka zo shi za a yi a gaba abin da an ka zo yi kuwa hewa ke zuwa da lura shi nan minti talatin an gama an ci abinci an wanke hannu an suɗe an yi addu'a an ƙari ko ce zuwa da sura duk za a ga laraba suna yin wannan ga lokacin aiki hajji akwai mutum guda da zai zo ya tsaye ce a samun mai mutum ɗari mutum nawa mutum ɗari shi ka sa a samun mai akwai wanda zai ce mutum ɗari wani mutum hamsin ya samu motoci na haya ya tara ya ajiye sai ce shi kenan a zo da su sai ce duk mutanen nan ba shiga a je da su gida ne ku iko ya haɗa abubuwa na musulunci ku ci ku yi addu'a wahidiya hmm. na abu na uku daga cikin ladabin ziyafa ista'zin qabla ad-dukhul gabanin ka shigo gidan wanda ya gaice ka da yafa ka nemi izini har ka da ta to ai shi ya gaita sai ka yi nemi izini ka yi sallama ka nemi izini assalamu alaikum a adagulu ba wai da ka ce assalamu alaikum kana tura gabu ba gidan mutane ina maka yi mutum assalamu sai ga haɗa ke gida da ke da Allah kowa ya assalamu alaikum haka aka ce sai wani irin musulmi in ka zo ka ce assalamu alaikum sai ka tsaya ka sake assalamu alaikum ina yiwa mai gidan na nan bai amsa ba don iyali ne na nan bakin famfan farfajiyar gida shi ne mata haka sai sauri da wuce bai amsa ba ba ko kana jin maganar mutane in ba a ansa ba ka saura assalamu alaikum sai a ce wa alaikum assalam sai ka ce wane ne ni ne wane in shigo ta ce in shigo ko ku ɗan saurara shi ya ƙa'ida amma sai a musamman mata sai an sai tsakiyar gida an gama kala duk abin da a gidanka ga ka cikin gida wata hitar da ka sai ka ba su ganka da ita sai ba su tsaye ta hado muku cikin gida kwatsam wai assalamu shi da Allah assalamu shi da Allah ita kuma in kai haka da wasu mata su kaya musu walakanci kana kora abokansu waye waye ba ai babu gaskiya yasa abin da ya dace gidan mutum malayin zai iya ya sa ki ya wuri na hannunka iyalin kana da bakoli ko zuwa ya sallama ya kwankwasa ai gidajen laraba haka ka isa ma ɗaya ka zo ka bude gida eh? kawai sai a sa a rumi ka kwankwasa sai an gada ma a buɗe ba in ka yi sallama assalamu alaikum ba an sa ba assalamu alaikum ba an sa assalamu alaikum ba an sa ba sai zuwa yadda ka shi ne ka'ida ba wai sanar da sawa ba saboda haka na hudu la ata'akharu fi ziyarati mutum ba zai yi jinkiri ba a cikin ziyara yannan yana daga cikin ni dalilan da ya sa da yan kai na haihuwa nikan tara jama'a a ci abinci wallahi tallahi ba dan ban da abin da zan ba mutane su ba ina jin mutane na suka ta akan wannan sosai ba ruwa na an yi haihuwa kaga yake mutane an ce ƙarfe goma wani ya tuwo maka sun takwas da rabi ni zan yi ba don ta ka sa da bakin ciki to me zan yi ba ban shi ne sa a tsantar wanka ba haka ɗaya wani a samar malar an ce kare ya ce mutane ya eh, gaskiya da an gaishe mutane ya yi wanka ya goge wani ma har da wani toka ya kashe a irin sabulun biya ce wasu wanga na wanki eh sabon da salo wallahi mala wallahi abu cikin doyo da shaɗi eh ya rage datti ya so ya kwashi banza kuma ya zo ma sun tabbas rabi to bai zai ma na ce goma wallahi malam na sha wahala lokacin walima biyu na yara na da ta farko da bai bi mata mutane su zo rabi kuma ni waɗanda za su kammala abinci da shirye-shiryen da ya kamata a yi da gyaran wuri duk ba a yi ba ka zo mini ka sani wahala sanar duk ba shi min ciyo ba wallahi wasu sai sha biyu ka kowa an ce ƙarfe goma ka ce ka zaman ka wai sai sha biyu ka ce wani ne zai yi abinda akwai don na hasuwa na ba mutane sai na ce to tunda waliman nan ba dai wajibi ta ba na bata da da kake baka da kun sani da ana hari min hari wa gida ha magana haka dan baya bayan nan ne sai in fito ɗalibai da ana dan ka abinci a kawo amma ai lokacin da ko abincin ma ran da ma an kawo karshen ta ma mai haihuwa muna da alƙawari da likita ganin ta kawai ta haifa yau? matan gidan wanda bai zama gidan ta inda zai na wallahi malam ranar bikin nan sai a kashe kusti dubu ɗari ɗari biyu kuma wallahi ta la'abai an ba duk da haka ranka bai ma daɗi to in amfanin wannan musulunci komi ya tsara a bi tsarin musulunci a hu ba a jinkiri wajen zuwa 'yan an ga ka cin liyafa sannan na biyar wa aqdul basara wa agaddul basara an ahalar bai ana so ka runtse idanunka daga kallon iyalin mutum tauwa eh eh to kaji matsala ka a ah, to ni ba zuwa misali ai in mutum ya shirya abinci ya shirya liyafa ko ya gaita mutane filin na gaishe ko uku ai falo na ne ba da shi na ba iyalin na su kawo abincin su aji an sa ba Allah ba da shi ba ne iya abin da ya ka su za su yi to su sa hijabi ko tun su sa hijabi in ma za su ta kara da niƙabi da safa da na hannu da na kafa maganin mace gumanta shi bala in kana son mace sai ba da mace gomanta ta sa da kabi za ku je su ba maki kuɗin shofe sa da kabin ta sa safanta na hannu ta sa safanta na kawa ku ji da zuwa kawai ku shiga in ka shirya da abin sai ka shirya don ba ka da shiri za ka cin yayin da mace ta ta ɗauko abin da ba ka iya sai masu nan za ka wada mata to duka fara lura ga ni na kawo ci ina don su ɗaya da ƙin dan zo wurin nan kina jin labarin zuwa market din nan amma duk abin da zan kashe miki ba zai wuce dubu uku ba sunan gida a ah, ka'ida ce eh ni gaskiya ba zan wuce kashe miki dubu uku ba to da haka ga lalura ta kawo mun zo birnin kido ko mun zo sokoto ko mun zo kaduna mu dan shiga ga zuwa market din da aka sallah sunna tv ko manara tv to bismillah ba shi amma na hada su to da da safe komi komi da hadar rubuce ko ta ɗauko ɗan basilin na ɗari biyar ɗan ɗan toka ta ɗari uku can wane ne kusancin abin da kai alƙawari da ita tana ta sai da ai sai ku sai ka zo kana dan buga jakka da gida nawa ne sai ce dubu uku da sai ka ɗauko atm ɗinka kai ma sai ka miƙa zan ce eh, eh ai kai ba <laughs> ka ɗan buɗa ko

kayan nan da ke ɗauko na dubu biyar ne ne wa lahabar da dubu biyar kuma ke sanya kaya da su ba ma ke an ka aje kaya gaban teburi ba abin kunya na aje so da haka yanzu abin da za a yi kawo min cikin kuɗin can da man ka gidan su wancan an ka ba su ka dubu biyu ciki kawo su bari in sa su a dubu don dama abin da a cikin akawuntin dubu biyar nan kawo su sai a ce in mutum a ce shi dubu biyar waɗanda dubu biyu mun ta ta kuma bai cikin shi ai dubaru na aka kai mala mace in ka in ka ba ka da ƙari ka zoye kunya za ka cimma ita in yau ka samu kashe masa naira dubu goyo ba ka ce masa ta ba ka ce. ina abin da ka samu dubu kamar yaro ne ya zagar matasa da samun matsala to waje ka saba sai wa yariya in indomi da kwai da waye waye da an ce gidanka kaga lokacin na ya shi ina abin da ka saba kawo eh gidan su yarinya inna la ya bana an kai aure kwana ɗaya wata to a ah. kai eh. ina kaza har gaske kai don Allah yanzu in babu shirme in babu shirme kana zuwa neman yarinya aure proposal ɗinka don Allah don kunya mala duk aka ji da kaza kaza mi ka saba ba ɗaiɗayan mutane da kwadai eh bai dace ba ni wala mala ki ya sata da danta da kaza wala sai da ja nan ka kar ka lalata bai a sau ba yadda ba ka wala mala har da kuɗi da mutum zai ba ɗiyarka yau an kai lokacin da ya kamata ka sa mai shinge da yarinya ta so da kuɗi dubu hamsin ta ce wa na ya bada kashi a ke kawo ke ka an ta kere ba su ne ba su bari ne a a bai yi wa ya ta kishi zan gaya mu uwaci zan gaya ne kada tashin tashi ya taso mu wahala duk abin da yaron da ya bai magana ta adalci duk abin da yaron ga ya bata a faɗa in sani ko ta tasowa duk abin da ya bai in ya ba da kyautawar ta wuce iyaka dubu hamsin ni wuri na yanzu a matsayin na salarka dubu hamsin su yi maɗiya ta yawa ba ta kula da dubu hamsin ba a idonta suna kan ba ta da ishiya a kasa lalata da yarinya iya abin da lissa bai mata lalura in sai mata abu ban taɓa ba ta kuɗin da son kauce naira ɗari biyar ba lalura dai irin ɗan wani abu da za ta sai har ka lalata ta sautan ma na ɗauke har ka sake ba ta komai kuma in ka ba ta wani abu wani abu ya taso wallahi in ka ce ka ba ta ƙarya ta na yi da kai eh shi malam wasu uwaye har da takalin makoni sai za su ka ce ba to kai sai masu takalin ba kamin ta girma hmm. tambayar koya da ka sai mata takalmi kai ka mata to wanka sai ka lalata min tarbiyyar yarinya ni ga wanda na saba sai mata ya sabulu jip sai wanka sai ka sai ka ce ka ɗauko mata wasu tokuna masu tsada ka sai mata in lalura auren gaba sai ba yarinya ta kawo biyar kawai da ka san kariya yana biyan mutu ba shi na kama ruwa ba eh eh, eh. kai kuskure mata eh shi kuma ya ga da an sa rana ai kamar ah, inda sai kala to nan guda sai da mai taki eh ai ai haka ya kamata shi adda cibi ban bukata ka sai mai komai je zuwa gyare-gyaren gidanka je a kimta kanka ya ta bari in sai mata Allah ya hore min abin da zai mata ya ta abin da na kai mata gidana ke hashe nana ni a da haƙƙin sai mata tokan wanka tokan wanki turare da waye nauyi na na bari sai mata wanda naka iya an ta sai gidanka duk duniya in kana ya dauko a je mata Allah ya samu to ku ko matasa ba ku son haka nan sai ku yi ƙarya shi ne aka jawo ko kun yi aure sai a samu matsala eh sannan kun ji in mutum ce gidan mutane ya barka lakalan mutane a bar kallon ɗiyan gida ɗan biya basawan gida a kage shi mutum bai basawa da ta wasu to to ɗan matan gidan a bar kallon saboda kai cin walima ta kawo kawai ka so abin da ka so ka sai zuwa inda ka ka daina kalle kallon matan mutane ka daina kallon iyan gidan mutane kaka lalata musu tarbiyya eh yau sannan arhabu bizai za ka yi lale marhaban da bako za a shirya wanda zai sarbi bakin musulunci ya da haka kai mai lale marhaba barka da zuwa wasu luhu a hasarar su ba da tarbo dai da kyakkyawan tarbo malam ana tarbon baki malam wata rana mun shiga wata ƙasa cikin ƙasashen nan na kusa da mu wallahi malam cikin abin da ya birge ni tarbon da an kai mana malam da an ga shiga mu nan kan iyaka za mu shiga ƙasar nan malam ashe mutanen nan na kusa da mu wallahi malam cikin mota suna da mota tana da wani abu kamar fridge wannan fridge haka malam su martina su waye kayayyakin dress sun nan su suna ciki wallahi malam muna hitowa an kace ai mu canza mota an ka mai da mu mota guda wallahi malam sun nan an ka fara jika muna zuciyar malam sun nan mutai ya san cewa lalle ya bar Najeriya balle ya ce can ai malam sanda da an gace abinci wallahi malam ya gudu na kai wallahi in ga abinci gudu na kai saboda gudu kai in ce illala saboda ba ka yi sannan abincin ga kala kala kuma wanda ya ce kun ga yana da yana ta alaji ku yi haƙuri ku yi haƙuri ga soyayyen naman kaza ga soyayyen ga naman tantabara ga duk ga su an ajiye shi wanda haka kuma duk gani yake da ya muku ba yana ta ba ku haku to kaji tarban ba ko da irin wannan sifa bi bashashatu wajhi da sakin muska wa ahsanu ibaratin tarhib da kyawawan lafuzza na tarban baki in ba Ture na ka san lafazin da zaka yi amfani da shi na tarbo ne in Larabe na in ba Haushe na da irin yaren da za ka yi mai na yi mashi barka da zuwa hmm. sannan na takwas ajalisi zai fi ahsani maka. ana son ka zaunar da bakonka wuri mai kyau ka ware wani abin zama wata kujera ta musamman wadda za ka ajiye mabakinka sun son ka zo ko tabarma gwargwadon dai abin da ya samu wuri ne mai kyau kan bakonka ya zo bai da wurin zama na kwarai za a wuri ne ya zo zauna wuri mai kyau malam duk wanda ka barin kasar sai ke wani wuri yana gano wani aka ba muna duk da akwai talauci sannan ajalisa zazzabi a hasar makanin ko sannan wa akarimu bi ziyafa ka girmama shi ta hanyar ziyafa da za ka shirya mishi min da'amin wa shara na nau'in abinci ko nau'in abinci da zaka ba shi yanzu idan mutum ba ko ya zo argungu nina na za ka ba shi da karimci mutumin da ya zo ba ne daga wata ƙasa ko daga wani gari ya shigo argungu ni a babban abin da za ka sarrafawa ka sa a sassarrafa shi ka ba shi hmm. a'a aka ce ai sarrafawa an kace ce dole a sarrafa a yi farfesun wani a yi dambun wani a soya wani a aji a dafa wani kaji nau'i nau'i ka kawo mai dibi wanda ya ko kuma a'a ya zo da rana an ba shi soyayyar kifi da daddare a kamar farfesu da sahi a kamar nau'in kaza dole ya san an kara mai abu biyu na za ka ba bako ya zo an gudu naman kaza naman kifi su ne kuma babu abin da ba ko yayin su irin da wannan galibin su ba ba su taɓa mutum ba naman kaji bai taɓa mutum naman fi bai ce taɓa mutum ba in dai ba cin ya riga ya lalace daga nan da yan abubuwa kai in ma za ka iya kaya bako har ta saura kana ya shiryawa kala uku iri guda da kai da shi ka san awo ne yana zuwa ta ce to ya kamata ka watsa ruwa ya watsa ruwa sai da ke ga kalan da za ka sawa za ka kasa da ke ba wa ganin irin 'yan siyasa in aka yi bako ko aka ce an ta shugaban kasa ko an to wani gwamna ya ce wata local government sai a gada man da sakasar da waye sun sa kaya irin kalar kayan gwamna ai su kai duk kayan da haka shugaban kasa ya sa in ya zo jihar da makarar bayanai to gwamnan jihar yi? ba shugaban kasa yi su gwamna shi zai wa shugaban kasa ya sa wa shugaban kasa ya yi mai irin yawa kai ne yawa makarabban shugaban kasa yawa makarabban jiha a je a tarbo a hannu wannan duk sarin ba wanda za ka saba ba Allah kai ta kai tawa wannan su ne ladubban ziyafa da kuma ladubba na bako ina fatan mu kula da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kada yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa wanda ya imani da Allah da ranar karshe yayi ne jama ba ko ne Allah ya ba mu ikon mutunta bakin mu sannan bako yana zuwa da alkhairi bako yana cike da albarka duk inda an ga wanga bako ne in dai ba bakon banza na ba waye bakon banza mawaki makaɗi wannan kanka ma yadda ko bishan akai an ka ce za a sauke baki ka ce towa za a sauke ka ce za a baka sarkin bukul sai ka ce a ah, na godiya na kai masa ba amma an ka ce to ai ana ganin an ce can gidanku akwai dan wuri isasshe akwai suwa ne ban wada suna ka a ce na wata suna wani mawaki na aibar sa akwai suwa na ai kaga mun kalle da yaran ku za ku ma sun da yanzu ba ganin duk ba wanda za a jingina min ba sai waye a zuba ba a canza min ba ai wanda aka zama nan ba haka ba eh a ba wasu da Allah akwai ire-ire ne kai musu malam ku bade da ana sauke muku baki na banza sannan wala malam ko sarki aka kawo gidanka an da ce ka ba an ba mai sauki gidanka za a fishe ka sa ido wallahi in ganga ana kawo matan banza gidan nan ka hana kaka yadda ka ba mutum ba ko su wuri sannan a kama fasikanci ana da zarafi wanda ana samun cikin sarakuna masu yi wanda inda sun da toka ka'ida a kawo musu mata ka ce to gaskiya bakon nan ka akwai kuma kawo mashi inda wannan shekara dai an kawo shi ya gama ka akwai kuma kawo maka a can zamu a ta mai kamun kai Allah ya sa mu dace saboda gidajen nan Allah tambaya ku zai da bada da haka dole za mu yi tsaye-tsayen daga ba tabbatar da cewa wanda za a kawo maka an kawo maka da mutum Allah ya datar da mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantarta a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta na wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 嗯。